يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul Qur'an don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka yau cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan darasi na ashirin da bakwai ga watan Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida insha Allah ta'ala muna fatan yau shi zai zama jajiberin tafsiri idan Allah kai mu kuma gobe to shine ranar sallar kenan insha Allah ta'ala a wannan tsari kuma sai dai idan Allah subhanahu wata'ala kai mu wata shekara in muna cikin rayayyu kuma idan Allah subhanahu wata'ala ba mu ikon yin tafsiri a nan nan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya mana jagoranci ya zaba mana abin da yake daidai ah, tare da cewa ba an gama da qur'ani ba kenan musulmi a rayuwarsa baya rabuwa da karanta qur'ani da fahimtar ma'anar qur'ani kusan a kullum muna karanta qur'ani muna duba ma'anar qur'ani muna kwatanta aiki da qur'ani muna aiki da qur'ani wajen duba ayyukanmu amma dai a wannan tsari na ayi tafsiri kullum to dabi'a ne yawanci daga ramadana sai ramadana amma wannan bai hana a shagaltu da qur'ani ko sa ko sanin ma'anarsa ko ma yi tafsirin sa na takaitattun kwanaki a sati ba sai ya kai na ko kowace rana a gabatar ba gabanin kutsawa zuwa ga karatu akwai dan uwa da jiya yake tunatar da ni cewa babu laifi idan za mu yi aiki da wannan dama a samu asta'arruf tsakanin juna musamman ta gaba gaba a masallacin nan kusan kowa yakan yi kokari ya zama akwai wajen zama da ya zaba wa kansa yake da zinta sai dai rufayya ya wajen zama shi da a nan ya ce misali yanzu na gaci ya koma can to kusan kowa akwai tsarin inda yake zama in ka zauna ba sa za ka ga wajen zaman sa Muhammad Sani kusan tun da aka fara Ramadan a nan yake bai a nan yake misali sadi a nan a misali Mubarak a nan wurin yake misali Munir a nan yake to za ka kowa akwai wajen da yake sha'awar zama yanzu ka ga Ibrahim ya makara ma sanin ya kuma ya zo ne wajen zaman sa ya zauna to kowa da inda ya zauna sai ce sai kaga mutane ana zauna har a gama ramadana babu wanda yake dan uwansa dan Allah menene sunan wani shi yasa ko wata jaraba ta faru sai a yi tabbatance dan ba a san sunan ba wani mai zama haka wani mai tashin shi sai mai hikima ana kwatanta rigarsa a wani wanda zai zo kaga ya dan saka da manga haka ya dan yi haka yana burmushi a wani lokaci ma sai a yi tabbatance da wurin saboda sunan ba a kiyayewa sai yace zai yi kyau da Allah kowa idan ya gani daga yau zuwa gobe dan abin da ya saura kowa ya san ya fahimci wa yake kusa da shi menene sunansa ina yake wannan ya taimaka mana in ma da dama nan ga ma iya ziyartar juna na san inda wani yake wajen zama mu dai a wajen tafsiri zan ziyarce shi ziyarce ni wannan sai ya zama a babin yan uwantaka mun kara kulla wata alaka mai karfi to zaka kowa sai duba akalla dama da shi ya san mutum biyu hagu da shi ya san mutum biyu ya san auzo ya san gidajen ku. to ko da wani abu ya faru ga wani to shi zai gaya mana dan uwa wani fa ya samu jarrabawan kaza in na alheri ne mun fatan alheri idan na sharri ne mu yi addu'a in ma duniyar aka bari mu roki Allah ya gafarta masa to wannan zai taimaka to sai ayi kokari yau ayi kuma gobe idan Allah ya kaddara aka zo kowa ya ya fahimci da waye ke zama kuma me sunansa na biyu akwai bawa Allah da ya turo doguwar takarda yake roƙon alfarma a taimaka musu da addu'a akan hali da suka shiga na satan shanu da ake yi yayi yawa daga nan karamar hukumar da ya turo da Allah a taimaka ya yi adresin takardar zuwa gare ni ne da kuma neman addu'a da sauran yan uwa musulmai akan Allah subhanahu wataala ya ba su mafita akan shatan sanu shanu da ake yi to kowa sai gabatar da sunan sani dai suna na Isa Ali Ibrahim amma an sai na da Isa Ali Fantani kai fa me sunan ka ka ga mana sunan ka ya ce sunansa ibrahim umar gokari ni ma na sun sunan ka yana mun gabatar da kanmu shi ke na saura ku insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci jiya mun tsaya a kan darasi na 26 yau za mu tafi kan darasi na 27 jiya da ikon Allah mun tsaya karshen aya ta 49 a cikin suratul ma'ida sura ta biyar daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama yau za mu tashi akan aya ta 50 Allah ya mana jagoranci bismillah ala a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim afa hukmal jahiliyyati yabghun ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون أفحكم الجاهلية يبغون شو حكم الجاهلية سكي نيمة ومن أحسن من الله حكما wane ne ya kai Allah subhanahu wata'ala iya hukunci amma babu wanda zai amince da wannan sai dai ni kaumi ya asilu daga mutanen da suke da hankali mutanen da ke da yaqini a cikin imanin su su suke gane babu hukuncin da ya na Allah subhanahu wa ta'ala dalilin saukan wannan aya tana da alaka da ayoyi na baya a inda aka samu banun nazir saboda darajar da suke da shi suke kokarin cutar da banu quraiza wanda dukkanin su yahudawa ne Banun nazir suna ga a cikin su akwai masu kudi akwai masu mulki a yadda suke claiming suna da asali suna da tushe irin yadda ake fada wani mai tushe ne su kuma banu da ana ganin su da man da kabilar talakawa ne tare da cewa suna da yawa to sai banin nadir suna musu hukunci na zalunci shine ran mutum ɗaya a banin Nazir yana kai mutum biyu a banu quraiza hakorin dan banin Nazir ɗaya daidai ke da hakorin biyu waɗancan hannun dan banin Nazir ɗaya daidai ke da hannun dan banu da biyu kafar dan banin Nazir ɗaya daidai suke da kafar dan banu da biyu sai zama suna nuna su din nan mutum ɗaya a wurin su matsayin dubu yake a kabilar banu quraiza mafhum tayyib to sai zama su banu nadir suna so a gyara wannan abu wajen manzon Allah dan ya san Qur'ani ya ce nasu bin nas wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha kisar to daga suna so a wajen fiye halitta su kuma banu da ba sa so don suna mulkin kama karya suna lankwasa su da ƙarfi su rika yin abin da suke so mafhum sai kula da wannan sai zama ba sa son ayi wannan hukunci su kuma ba kurai da suka ga ana yawan kakarin su sai suka nemi manzon Allah ya taimaka a hada baki da shi ya goyi bayansu. idan ya goyi bayan su a hukunci to daga baya su manyan su za su musulunta su abubuwan barin da za su musulunta idan suka musulunta to shi kenan kowa ma zai musulunta su kuma banu kure da nake zalunta su ba suna da irin wannan kuma manzo Allah ka ci gaba da goyon bayan mu idan kana goyon bayan mu mu za mu iya musulunta sai zama sai nuna musu cewa ba goyon bayan ku nake ba shari'ar Allah nake ne ko kuma banu banu nadir bakin ku nake yi ba dokar Allah ne kace annafsu bin nafs rai da rai ba ta ce wane ya ci wane ba kuma in kun zo gaba na hukuncin da za ku zan yi kenan sai suka ce a su ba su yarda ba sai Allah ya ce a fa hukumar jahiliyyati hukum yanzu hukuncin jahiliya suke nema asali idan ka ce afa hukumar jahiliya ya zo da fataha kuma asali idan suna ya zo a farkon jumla ai da rufu'a yake zuwa al'asulu da rufu'a ne yakan ɗauki fataha ko kisira idan wani abun da ke sa fataha ya riga shi ko kisira a nan wurin babu abun da ya riga shi banda alifun istifam wannan alamatul istifam ne riga shi wato alifun na tambaya amma sai ya zama hukuma aka ce ba a ce hukumar jahiliya ce ba dalili malamai suka ce shine an jinkirta fi'ili ne aka gabatar da maqulun biki to da haka hukumar jahiliya maqulun biki ne huwa mudafun wa mudafun ilayhi yabuhuna kuma shine fi'ilin sa da ka asali a ayabuhuna hukumar jahiliya ne kaga alif litifam yabuhuna fi'ili ne mudari hukuma ya zama maqulun biki wa huwa mudafun al-jahiliya mudafun ilayhi to raka ya zama kenan ayatlubuna hukumar jahiliya ko kuma hukumar hukumal ce, yanzu suna neman hukuncin jahiliya ne har a ce musu ga qur'ani ya ce sai su bi son ransu da wannan malamai suka ce dukkan wanda ya bi son ransa ya hukunci sunan hukuncin jahiliya na da yake nan na biyu dukkan hukuncin da mutum ya yi sai zama yana da ikon ya yi aiki da qur'ani bai yi ba sai aje a gefe sai hukunci da wani abu to sunansa hukuncin jahiliya dukkan dokar da ta fi karo da qur'ani kana da iko kai ko a gidanka kai tsakanin iyalanka ko kuma jahiliya din ya saba qur'ani tsakanin ƴaƴanka hukuncin jahiliya din ya saba qur'ani a kotu ne ka ajiye qur'ani ka duka sunan hukuncin jahiliya ma'anan hukuncin jahiliya wasilahan shine dukkan hukuncin da ya saba wa qur'ani ya saba wa shari'ar Allah bayan kuma wahayi ya isa zuwa gare mu wato qur'ani ya isa zuwa gare mu shi ke hukumar jahiliya min babin misal duba lokacin da sabani ya faru tsakanin bilal radiyallahu an wanda yake asali dan habasha ne ethiopia nan da ainihin sahabi abu zarri radiyallahu an har abu zarri ya kusi sai aibata bilal ya ce yabuna sauda ya kai dan baka saboda shi wannan dan ethiopia bakar fata ne sai aibata shi da mamaka cewa wato shi bakar fata ne kamar abin da ake cewa na racism yana gaya mana wannan bai ji daɗi ba abu sai bilal ya gaya manzon Allah sai manzon ke cewa sai ya ce wa Abu Zar innaka mru'un fika khaflatun min al jahiliya wa fi riwayatin innaka mru'un fika jahiliya yace Abu Zar tare da kai akwai jahiliya me jahiliya shine kayi magana da Qur'ani bai amince da ita ba don Allah yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila fi lita'arafu amma inna akramakum inda Allah atqakum dukkan launin fata bambancin yare bai nufin wani ya ci wani wanda yake kowa daraja a wurin Allah shine wanda yake kowa ta gaba a cikin mu idan aka samu mutum ne mummunar halitta a nan ko ma kuturu ne makaho ne gurgu ne kabila sama ba a kanta ba ba kama san garin sa ba in ka gara ma ka sai yana bai da sama ba wal harbi nan ne garo su karshen bai da gari kenan ko aslon as ya fi mu takawa su a wurin Allah fi mu daraja shi a wurin Allah ba a daraja da kuɗi ko da kayan da na sa ko gidan da na shiga ko kaza da kaza ko kabila ta a darajar ka shine a ce kana da takawa idan biyayyar ka ga Allah ta fita wani to ka fi shi da ka fi daraja in ta sa ta fita taka ya fi ka daraja sai a wurin Allah ba a cikin da position da hadda Qur'anin da ni nayi ko tafsirin da na iya ko jan bakin da aran ma ko sarautar da kake yi ko gwamna ko shugaban kasa ba da wannan Allah yake nuna darajar mu da menene inna akramakum indallahi atqakum kawai daraja ko ruwa shine takawa ne ki nuna menene matsayin ka to kula da wannan kuma ce tare da kai akwai jahiliya sai ai ba shi da wannan magana yace abin da kai bai yi ba sai za ka kalli dan uwanka kace shi dan baka ne wannan to ai din arabu ne to dan musan juna ne aya ce ta Allah subhanahu wataala mutum ya tsaya gaba gare halittar kuɗi ne da ido biyu hannu biyu kafa biyu baki daya amma idan yana magana kai kama mai mai masa ba ka iya ba kalma dai ma an ce gari rike sai maka bala'i yana jiri kawai mu kike ce ke a tsaye da dan tsaina anan yana maka tsaina idan ya daga da ka ji kanka kawai ka je ka zauna kana so ka ga ayar Allah ka kama rediyo ka rika yawo lokacin labarai kamar sha na dare ko sha biyu na goma murda idan ka ji ana wani yare sai kaɗai sai ka ce Allahu akbar kuma yanzu wani a can yana bayyana na hmm, a ce abin da ya faru kenan to haka shi ma yana kan lungun duniya idan ya kamo hausanka ana yi bbc take kira aka fara bayani cewa kaza kaza ya faru an yi kaza da kaza an zubar da tsofin sojoji an canja kaza kaza an canja to sai sai ya rika tunanin to kuma me yake faruwa shi kansa ya da tunanin yanzu jona abu ake yi yare fa yake kuma dan adam irin ka ne amma duka ni arabu ne bai nufin bai nufin ka ji ko ya ji ka wanda yake daraja inna akramakum indallahi atqakum wanda yake kowa daraja shi ne wanda yake kowa da dawa amma kowa yana jiri babu wanda yake jin sa shi yasa sai ga wani mutum kiran ka ne yayin magana sai an fasara maka kuma idan ya kadade kana ji sai ka rika jin kanka yana bugawa amma wannan sun ya nufi yana ji har ma yana shortage amma kai ciwon kai yake sa maka ka je ka karanta kawai ka zauna kai ta mutu ta dole ka kama dan sa ya tafi sai ka ji talagar wai magana ake kuma wannan wannan shi yana shi. to yadda kake jin nasa haka yake jin naka haka ake ko fahimta yake to wannan ma'anar jahiliya muna da qur'ani muna da iko sai mu ajiye hukuncin Allah sai mu dauki wani abu na sarrai sunan sa jahiliya hatta yau musulmai na yi ko tsakaninsa da iyalinsa ne idan ta ka aya ko hadisi ce shi ba bai da wannan ba bai dalili sarra sai ke tsabi ba a jin nafsin sai ya dace da sarra idan ka yi shi a kan aya ka dauki bayan sa to mu ba an ce a rijalu qawwamuna da alal nisaa haka ne fara alal an-nisaa saboda ayar bata zauna ba an ce maza sun fi mata eh an ce sun fi saboda ta goyi bayan sa amma lokacin da ta zo ta ce wa la kunna mithlu alladhi alayhi bil ma'ruf kana ta samu matsala waye ga yi a to islamiya ga waye ke je kuma islamiya ba ne ba ne sai hana shi zuwa yanzu sai hana islamiya ba shi ne ma hana da gome ne ko yanzu shi ta ja masa aya bala'i ya faru amma shi ya yi a rijalu qawwamuna 'ala nisa wai kuma in ka bada aya ya ja <laughs> eh ba zai ce alal nisa ba alal nisa ba bai ai ka san sai wanda ya san na hauje gane harafin jarri amma sai alal nisa ne yasa wani wai man ya haɗu ba yana kuma ba sai ya ce wai zaharar fasadu fil barru wal ba'ar sai wani yace wa alal minbar saboda ai fasadi ake akan minbarin kana minbari ka ce zaharan fasadu fil kuma wal babu jarri shine wanda zaura zo gaba sai ce wa alal minbar ai fasadi ya hau minbari da ba barru wal baharu wani minbari ba akwai fasadi saboda duk wanda yake fil baharu ya minbari ai fasadi to wannan shine jahiliya duba abin da ya faru da Ubad ibn Salih radiyallahu anhu lokacin da suka musulunta cikin hadisin Bukhari yace kharajna ma'a rasulillah wa nahnu kuda sa ahadan bil khutba Mun tare da manzon Allah lokacin muna sabin musulunta muna cikin tafiya sai muka wuce mushrikai da sauransu a gindin bishiya da ake kira zatu anwar sai suna ta abubuwa na ibada ana zage tafiya ana bauta a rage kaza a bange to saboda karancin karatu shi yasa yake muna sabin musulunta yace sai abin ya burge mu sai muka ce manzon Allah iji allana za ta alwat kama lahum za ta alwat kuma manzon Allah sanya mana wannan dan wajen tacewa mana irin yadda kuma suke da shi manzon Allah ya ce Allahu akbar inna hasuna wannan ai wata bid'a kuka kirkiro sai ce kultum kama qalat banu isra'il li Musa iji allana ilahan kama lahum aliha ji magana wai ka sanya mana Allah kamar da suke da Allah saboda su sun bauta Allah sun kace to wanda suna da Allah da ake gani mu a sa mana wani physical Allah wanda gani mana sai ce innakum qauman tajhaduna ai ku mutane ne jahilai to ne shine kaga hukumul jahiliya suna cewa a sanya musu Allah to duk maganar da aka yi ta kauce wa qur'ani ta kauce shari'a sunanta maganar jahiliya idan hukunci aka yi to sunanta hukuncin jahiliya me yasa aka ce na jahiliya saboda ka'ida ne babu dama duk duniya dan adam ya zauna yayi doka da kansa son rai bai shiga ciki ba amma Allah subhanahu wata'ala ba dama son rai ya shiga don baya neman mulki a cikin mu a duniya babu wanda ya haife shi bai haifi kowa ba bayi da sirki bayi da kawo bayi da babba babu wa babu kani babu aboki bayi da iyali babu kaka to kula ga wannan babu wani wanda yake da alaka da shi balle ya hukunci a daure masa gindi amma dan adam da yake doka dole iya da interest dole akwai selfish interest akwai sentiment nasa wanda yasa duk hukunci na dan adam dole sai kaga kasawa a ciki duba lokacin da aka yi second world war mafhum a lokacin da aka kirkiro united nations majalisar barke duniya ko dinke duniya wallahu a'lam a lokacin aka kirkiro ta ban san dai wanne lati a fassara ba da aka kirkiro ta kasashen da suka kirkiro ta su biyar ne sai suka ba wa kansu veto power su ne suke da ne power ce a yi ko a yi a bari ko a bari kaga dan adam na fa su suka kirkiro maimakon saboda ko humility sai mu koma ka mu ce a sa leadership su suka kirkiro suka ba wa kansu power kuma suka ce suna da veto power kuma sai suka ce akwai congress duk wanda ke da congress shi ma iya da fara amma bai shiga cikin executive council ba suka ce wai all members are equal shi ne yake cewa wai equality na animal kingdom all animals are equal but others are more equal than others dole kaga ba dai bane ne duka a iko amma wasu a mo equal ba tsada to haka ce da wani to duk inda dan adam yayi doka in dai mutum ne duk yadda yake in dai doka zai yi kuma ta tafi rayuwar da yake ci da sai kuskure ya shiga kuma sai zai ya shiga shi. kuskure ya shiga saboda shi ba masumi bane na biyu rashin ilimi ya shiga dan bai san komai ba Allah ne kadai ya san komai na uku son rage shiga dan dokar dole ta ta bai ko da wani nasa sai sa kana neman perfection daidai da babu fara ita ce dokar Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda aka daure wa gindi babu wanda aka zalunta shi yasa da suka kauce wa Qur'ani sai Allah ya ce afa hukumar jahiliyya ne shi hukuncin jahiliyya ya bugu da suke nema Allah ya kira hukuncin jahiliyya kira hukuncin farko wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kaga akwai jahiliyyar farko ita ce jahiliyyar tsakanin Nuhu da Idris yadda mata na suke tafiya sai mata dauki zani sai ta kuda kai sai ta saka sai ta bar nan ɗinta a buɗe bangaren dama da hagu a buɗe wanda yake kallon gefe zai iya kallon dukkan jikinta to haka ake dressing to shine alqur'ani yake fitan jahiliyyar farko shine an sa kaya amma bai rika abin da ake bukata ba sai ta tsaje tsakiyar zani sai ta saka a kanta nan bangaren hannun dama gaba ɗaya har kasa abu ne hagu abu ne don haka kirjinta a fili yake wanda yake dama ko hagu na gari kunkuminta abu ne yake iya gaba da bayan gari to wannan shine fa jahiliyyar farko su daga mu sani cewa hukumar jahiliya dukkan hukuncin da ya kauce wa dokar Allah dan adam musamman abin da yake da iko akai ko ka da iyalinka ne sai ka kauce wa abin da Allah ke sai kai abin da kake so saboda ne saboda kana tunanin kamar dokar Allah ba ta daure maka jinji ba to da ban ka san Qur'ani ba an saukar danye daure maka jini ba ne an saukar danye ya yi kowa adalci ne babu wanda Qur'ani ya zo daure wa ya zo ne dan ya adalci tsakanin kowa da kowa wa man ahsanu min allahi hukuma wa man ahsanu ibn abbas yace wai wa man ahadi wane ne yake yayi iya adalci min allahi kamar allah sai aiki da ahsan wane ne ya iya kyautata adalci min allahi kamar allah akwai wanda ya Allah yayi kalmar wa man din nan man din nan asali shartiyya ne amma asali malamai suka ce shine ai nafiya ne an kawo man kamar na sharadi amma a matsayin nafiya ne shine la ahadan ahsanu min Allah hukuma to zaka man din bi ma'ana na ne bi ma'ana ba kun kace la akwai la annafiya din jinsi da ke aikin inna da Allah da karda hudu in ta zo ta samu mubtada sai ta samu fasaha kamar la khaira fi kaseerin min najwahu kamar la ilaha Allah la annafiya din jinsi to zaka sai asalin maganar ai la ahadan ahsanu min Allah hukuma ne babu wani ɗaya da kai Allah subhanahu wata'ala wajen iya adalci a cikin hukunci kalmar ahsan kuma siga ne na mubalaga kololuwa ne babu wani wanda yake da perfection yake kyautata hukunci kamar Allah subhanahu wata'ala amma wannan ne kauli ya ake yuke nuna ga mutane masu yakini ne Qur'ani yana magana da masu yakini duk wanda yake da jahilci baya samun yakini a imaninsa idan kana so ka samu yakinin Allah ne dole sai ilimin kai na karuwa shi yasa subha confusion ya fi taba wanda ke cikin jahilci yar karamar matsala sai ta ruka sai da a rufe ce ne na ji sallah fa na ji limamin da ya yi sallama farko sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbiyun sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah akan wannan sai ya kan kansa ta bugawa wai ya ji an nan an ce wa baraka nan an ce wa rahmatullah ko kuma nan an ce assalamu alaikum wa rahmatullah da ma a an ce assalamu alaikum akan wannan wani sallah idan ya yi rubewa ke sai yin sai da bai ka ji wani sallama da aka yi to shi duk wanda ke cikin jahilci duk kankantar sunnar da aka yi to yana samun confusion shi yasa baya gajiya da tambaya amma wanda ke da ilimi wata matsalar ma bai san ta ba ma ya kai shi ta to shi sa yaqini ba a samu sai da ilimi kuma kalmar shahada mutum ba ta tsayawa sai yana da yaqini akwai sharuɗan kalmar shahada guda bakwai na biyu shine yaqini wa zai iya gamu al-ilmu al-munafi lil jahal na biyu al-yaqin al-munafi lil shak na uku al-qabul al-munafi lil rafi na hudu al-inqiyad al-munafi lil tark na biyar al-ikhlas al-munafi lil shirk na shida al-sidq al-munafi kadhib na bakwai al-muhabba munafiya lil bid'ah kaga daga cikin conditions na kalmar shahada da babu dama kalmar la ilaha la ta yi kyau dole sai kana da yaqini shi yasa Allah ya ce wannan li qaumi yuqinuna ne ga mutanen da ke da yaqini suka tabbatar da la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma wanda bai da yaqini ko musulmi ne har a yanzu na akwai hukuncin Allah da bai dace ba akwai musulman da suke tunanin har yanzu a rika amputation hannun mutum idan ya saka bai dace ba akwai musulman da suke da fahimtar sanya hijabi ko nikabi ga mata har yanzu bai dace ba cewa ai akwai technological advancement akwai civilization yanzu dole wasu don a canja kana tunanin akwai lokacin da Allah bai san zai zo shi bane waye halittu duniya wa ke kawo tasaddum wa tasawwur civilization wa ke kawo Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake bayyana mana duk yadda za a yi a rayuwa kar mu taba tunanin a duniya akwai wani hukuncin da ya kai na Allah dukkan wani tsari da aka yi a duniya kowane iri ne in mun samu kanmu a cikin cikin sababi ne na zarura amma kololuwar adalci shine hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib na ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض hmm. ومن يتولهم ya ayyuha alladhina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani la tattakhidhu al-yahuda wan nasara kada ku rike yahudawa da nasara auliya a matsayin wadanda kuke jibintan su a matsayin abu ba'dhum sajin su auliya wa ba'd suna jibintan sashi wa man kun minkum duk wanda ya jibinte ku a cikin su fa innahu minhum lalle shi ma yana cikin su inna allaha lalle allah la ya hadil qawma zalimina baya shiryar da mutane da suke azzalumai ya ayyuhal alladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani Allah subhanahu wataala duk inda yake mana ya ayyuhal alladina amanu da biyu ne ko al'amru ko kuma na biyo kan nahayi ko a ba mu umurni in muna da imani mu dauka ko a hana mu idan muna da imani mu hannu da wannan Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimi rahimahullah yake cewa dukkan abin da ya biyo bayan ya ayyuhal alladina amanu wanda bai cika sharuɗa ɗin ba ba a kiran sai yana da imani ko da ku iya da imani to bai da kamalu imani wato bai da cikakken imani sai dai zama imaninsa yana nan dan durdur ne haka amma in dai cikin imani ne to sharadi ne mutum ya bibiye ya ayyuhal ladina amanu ya ga yayi kokarin tabbata su a cikin ayyukansa don haka duk abin da ya kira bayan ya biyo bayan ya ayyuhal ladina amanu matsar mutum ba zai iya aiki da shi ba to lalle imanin akwai na kasu ciki don me dalili Allah ya isbatu imanin ga masu imani ne a wurin ya ba su umarni kuma yawanci ya ayyuhal ladina amanu hikima ne na calling attention kamar yanzu kan mutum na ce masa ya ati ka zaiful yau ba muna zuwa maka yau dan ce masa ya ayyuhal karim al fadil ya'ti ilayka al yau ya kai dan uwana mai daraja mai falala ba muna zuwa gare ka wanda ya kama hankali na farko ko na biyu na biyu dukkan abin da kace ya wane to ya fi kawo hankalin su zuwa gare ka ko cikin jama'a ce kawai ka hau magana baka ja hankalin mutum ba dole fahimce ka ba amma lokacin da nace ya ustazu ya aramba. ya wane to kiran ya da kai yana jan hankalin wanda kake magana da shi to yadda hankalinsa da attention ɗinsa ya dawo zuwa gare ka to wannan shi ne usulubin qur'ani don mu samu nutsuwa hankalin mu ya dawo wurin sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ay ya ayyuhal ladina amanu bi ish eh, amanu billahi kawai suka yi imani da ni ba da rana ko da wata ba sun imani da Allah subhanahu wataala sai ce la tattakhidul yahuda kada ku riki yahudu yahudu su ne jama'a da aka turo musa alaihi salam gare su wanda asali su ma banu isra'ila ne wan nasara nasara su ne wanda aka turo isa alaihi salam zuwa gare su wanda su ma asali banu isra'ila ne al yahudu asali malamai suka ce ya samu asali da ɗaya daga cikin ababi biyu na farko da Allah ya ce su tuba suka ce kudina ilaika ai bi ma'ana mun tuba zuwa gare ka inna kudina ilaika to shine ma'anan mun tuba sai zama yahudu wadanda suka tuba ko kuma daga asali daga wanda yake su ko kakansa shine wa da ake kira yahuza to sai aka tafiyar da dukkan kan zalin sai zama yahudu maku saboda kamar annabi Musa asalin sunan Musa ne Musa kuma yana koma kan asalin wanda aka same shi a ruwa to in ka tafiyar da waɗannan ƴan kwadda guda uku ya zo ne ya zama musa waɗannan dubu guda uku annasara daga ɗayan biyu ko annasara daga waɗanda suke mataimaka dan da ita ce falan ma ahsa isa min humul kufra kana man ansari ila la qala al hawariyun nahnu ansarullah daga kalmar annasru ne sai zama nasara bayan ga wannan tafsiri na juna nasara akwai garin da suka fara zama kusa da palestine sunansa annasira mazauna garin annasar sai a ce musu annasara duka waɗannan biyu sun tabbata a tarihi mafhum sai za ka alyahudu wa nasara banu isra'ila ne jama'a ne da aka turo musa da isa zuwa gare su respectively auliya kada ku rike su a matsayin majibinta waɗanda kuke jibinta kar ka rike su a matsayin jibinta akwai manyan tambayoyin aƙida da ake karkashin waɗannan idan ka ce kar ka rike su a matsayin waliyai misali idan mutum ya zauna sai ya dauki wanda yake masa noma a gona a cikin alyahudu wanda tare ne shin ya shiga cikin rike shi a matsayin majalisi ko bai zama ba ka dauki ne maka noma a gona cikin alyahudu wanda tare ne shine ne maka noma ka biya shi kullum shin ka jibince shi ko baka jibince shi ba na'am a magana mafi inganci baka jibince shi ba ka dauke shi noma a gona baka jibince shi ba ka dauke shi zai share da ya fita da gidanka ba ka dince shi ba ba shi ne cikin da ba kasalin auliya shine daga kalmar annasur ne bi ma'ana waɗanda kuke taimakon su ko akan aqidar su ko kuma kuke goyon bayan su don su nasara akan yan uwan musulmi kalmar auliya daga mufradin waliyun ne kalmar wali na zuwa da ma'ana da dama yana zuwa da ma'anan sayyidu kamar yadda magana ke cewa as-sultanu waliyyu man la waliyala ai as-sultanu sayyidu man la sayyida la kaga wannan yana cewa ma'ana auliya na daukar matsayin wanda yake majalisi da ke protect mutum Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine ko kuma yakan dauki ma'anan wanda ba zai iya amfana da kai da ko eh, dokan an kora wali ana nufin ba zai iya amfana da kai kamar da ake cewa annal kafirina la maulana wa bi ma'ana la nasira lahum ba ne yake kon kafirai a kiyama to da amma asali a nan auliya ba da suka tafiya nufin shine jibinta jibinta shine ka rike mutum har kana taimakon musamman taimakon da ke karfafa wa aqidar sa ko kuma manhajin rayuwarsa na addinin sa to da malamai suka ce daukan mutum noma ga bai shiga cikin wannan badi ba menene dalilin su suka ce saboda manzo Allah sallam ya ba da aikin ijara zuwa ga waɗanda suke ba mu ba al-yahudu nasara yana iya ba su aiki na karfi misali harkar ciniki ya kama sai ka sai abu a wajensa ko ya saya a wurinka ka je bakin hanya sai ka samu a saya na wurin wurinka sai ka saya shin ya shiga cikin jibin da ko bai shiga ba malamai suka ce bai shiga ba saboda manzon Allah da sahabbai sun yi harkan kasuwanci da su duka bai shiga cikin jibinta ba iko na gaba sai ka auri kar ba yahude ko ba nasari ka jibince shi ko baka jibince shi ba a nan ba malamai suka ce baka jibince shi ba saboda mai saboda qur'ani ya halattar da kana iya aure ba a ce auren sunna bane an ce halal ne ai mun karanta a nan yabo mun karanta cikin qur'ani ta ya halatta aure su اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم wa من من الممسات من ذنبه في الكتاب فإذا آتيتموهن أجورهن مبسمين غير مصابين ولا متصلين أخدان kaga a nan tunda Qur'ani ba da malamin suka ce ka daga da aka halatar bai zama jibinta ba tare da cewa ba a raba yin aure da soyayya to akwai bambanci tsakanin soyayya da kauna ya halatta ka so ta amma bai halatta ka kaudace ta banka ka aure ta mu bambanta soyayya da kauna soyayya shine al-muhabba kauna kuma shine al-mawadda ita soyayya shine kana son halittarsa halittarsa ya ba baka sha'awa kana son ta kana tunanin maybe za ka iya musulunta da yanzu ka aure ta maybe kana son ta saboda tana da daraja na kaza da kaza a duniya da sunan sa wanda ran da wannan ni'imar ta gushe to ba me saura to yanzu ba ka bukata to sunan sa so kenan amma ita kauna shine wanda ta shiga cikin zuciya idan san mace kaje ko musulma ranar da halittar ta canja daga nan al'amarin ya lalata saboda auren soyayya ne baya fadi daga ta canja ta waye gari za kana ganin ta da fanti fanti kana ganin ta komai daidai to daga ta yaya uku hudu halittar zai canja wata idan ma ba ta kula da kanta na da yadda ka tsohuwar rokar ita a gangara ba ta kula da kanta to daga nan sai a rasa amma ita kauna shine wanda abin da ya fita daga zuciya shiga zuciya to mu da kake kaunarka ko ta makance ta kufurce to kana bukatar ka. to yasa auren soyayya baya kwari amma auren kauna yana da dadewa to ka so ta ya halatta amma in ka aure ta sai ka kaunace ta to anan kuma ya zama kuskure to da in ka aure mace ta alihudu wa nasara ya halatta kai soyayya da ita don matar ka ne mafu sai amma ka zama kauna kake na hakika tare tana kan akidanta wannan bai halatta ba لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر jazakumullahu khairan Allah yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka samu mutane da ke imani da Allah da gobe kiyama ba yuwaduna man haddalla kaga da kalmar mawadda ne suna kauna ga waɗanda suka yi ne waɗanda suka bijire wa Allah sai Allah yake walau kanu aba abu abu da ko da iyayensu ne ko da ayansu sai ce waɗannan su ne wanda Allah ya rubuta imani a zuciyarsu to da wannan malamai suka ce auren da Allah ya ce a yi babu ne ya gina akan soyayya har zuwa ta musulunta amma ba za a gina shi akan kauna ba don kauna ba ka yin ta sai ga wanda yake kaunar Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci kana da samun kalmar mawadda da muhabba suna shiga cikin juna da kuma umumu wa kusur amma a babin aqida akan wannan matsala wannan shine bayanin su ga ma'anan soyayya ga ma'anan kiyayya to idan ka aure ta ga limitin din abin da ka yi ga kuma abin da bai halarta ba kaddara yahudu wa nasara sai suke jirgin sama sai kuka fi jirgi kuna zuwa aikin hajji. shin ya shiga cikin jirgin ko bai shiga ba malamai suka ce bai shiga ciki ba saboda a nan ai ba su muka jikinta ba abu ne da suka kera muke iya aiki da shi ba wani abu ne kai jirgin ka mun bi addinin su ba inda shi akai ba za ka shiga jirgin sai ka ce Allah uku da wannan shine zai zama da ba amma yanzu wani abu ne suka yi na kuɗi kai ka saya a nan ya zama kamar suna fajin ɗinka ne su suka yi hidima ka dauki kuɗi ka ba su karɓi wannan abu mafu a nan malamai suka ce bai shiga cikin ku rike su a matsayin auliya majibinta ba to kaddara tsakaninsu su biyu ne yahudu wa nasara suna fada ko kuma yahudu da yahudu suna fada ko nasara da nasara suna fada sai kuka taimaki bangare ɗaya tsakanin nasara da nasara shin ku rike su auliya ko ba ku rike ba ga nasaran anguwa A da nasaran anguwa B suna fada sai ku kuma kuka taimaki nasaran anguwa A akan anguwa B ya zama ku rike su a matsayin auliya da Allah ya haramta ku da bince su ko bai shiga ba zai iya shiga da sharadi zai iya shiga da sharadi idan akwai maslaha ta musulmai a cikin shiga cewa waɗannan ba su cutar da mu kamar waɗancan za mu haɗa kai da su mu taimake su da wajen fura akan waɗancan malamai suka ce ya halatta da sharadi ya zama ba so bayan kiran akwai maslahar musulunci a amma in babu maslahar musulunci kawai tsakanin su ne babu bambanci tsakanin su duk ne a wurin mu to idan ka shiga ka mace bangare ya zama ka rike zuwa matsayin ne wanda Allah ya haramta dole ya zama idan an shiga akwai maslaha ta addinin musulunci a cikin wannan mafhum sai wannan na daga ciki misali mai sauki a mutum ne tashi yana zai aure ko kuma zai wa'azi ko zai karanta ko kuma zai rubuta invitation na wata da'awa ko kuma zai rubuta agreement na fili da zai saya ko zai sayar ko agreement na hayan shago da ya tashi sai rubuta daddar sha biyar ga watan july 2015 shin ya shiga cikin rike su a matsayin waliye da Allah haramta ko bai shiga ba in kace bai shiga ba sai ka dalili in kace ya shiga ka dalili Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen al wahidi Al-Tamimi rahmatullahi alayhi malamin aqida ne ko karkashin ayan nan da yake magana akan da sai ce idan ka bar jaddin addini kana karkatuwa ga Gregorian calendar Christian calendar yake ya shiga cikin ayar da Allah yake la tattakhidul yahuda wan nasara awliya in ji Sheikh Muhammad Sani Al-Usaimi rahimahullah ba in ji Isa Al-Fadlani ba in ji Sheikh Muhammad Sani Al-Usaimi rahimahullah yace udulul muslimin min at-tarikh al-hijri sai yace al-arabi ila ila tarikh al-yahud wan nasara ce, juzubun ne na rike su a matsayin waliyai saboda me yace saboda kalanda ce da aka gina ta akan aqidar su ake awar ne ce a ce in an ce tanjiri sai a ce mai miladiya wa yace maka miladiya ne wane ne ba ka yi shirin dindin aikon isa idan miladiya ne akwai wani hadisi ko wani magabaci daga cikin su akwai da ya riga ya kawo wajen aiki da daidai ka taba ga imamu malik sun yake da daidai a takardun su ka taba ganin irin su imamu ahmad bin hanbal sun taba yake da shi nan baya baya ka taba ga shekul islam sun yi aiki da shi sai ce ai abu ne da suka gina akan aqida in ka dauki januwari sunan gunki ne Februari sunan gunki ne february mars sunan gunki ne mars april sunan gunki ne june july kalmar july suka ce sunan sa the greatest god kamar ka ce allahu akbar idan ka dauki october november december november december ba ba ba guda bude daga golden julia na kalenda so zaka kalanda ce da an gina ta akan sunayen gumaka ne a matsayin Allah lokacin da na bar tarihin hijiri ko me zan yi ina kokarin irin date nasu shin na taimake su akan hadisi ko ban taimake su ba na taimake su ai nau'i ne taimakon su kajjar abu ne aka kaka ba mun zan ji aikin hadisi aka ce date din tafiya ranar sha takwas ga watan ogas shi ke na abadin darura sai na binciki na da sai na rubuta don na je in tafi in bi jirgi a nan ban yi da shi ba akwai babban na abin da ni nake da iko zan yi gayyata ko zan yi agreement zan sai da na ko zan sai da keke na ko mashin dina ko kuma zan sa date din auren yata ko kuma zan yi abu mai kama da wannan sai na ba da date din da na nasu na bar na musulunci yace wannan ya shiga cikin abin da Allah ya haramta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudhu al yahuda wan nasara awliya har ya ba hujja da cewa imamu ahmad rahimahullah tun a zamanin sa ko kiran sunayen baya duk abin da ke da alaka da irin waɗannan in aka kira shi ko ya ma yadda ya karbi sunan imamu ahmad rahimahullahu ta'ala baya karba duk yadda aka dace ba zai rasa sai da ba to kula da wannan abadin aqida wajibi ne mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu ga mun kauce waɗannan ababe da ba a cikin addinin mu suke ba a to malam mai tauhidi ka zo je ta kayan karatu ne ko ba a so to a zauna bismillah malam bismillah bismillah na zo a ci gaba amma da yake yanayin malam mai tauhidi yana ba ku dariya dole hankalin dole ya koma kansa ba yadda aka jiya to Allah ya rufa mana asiri don haka a fahimtar ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kenan idan mutum yana da iko ya kauce wannan jaddin ya rike shi to yayi ne ya shiga cikin hannun Allah kada ku rike a yahudu wanda tsara a matsayin ne a matsayin auliya to zaka nasiha za ga dan uwa ba wanda ne karo na farko ba mu kiyaye waɗannan ababe akwai abin da ba yadda ka iya ba za ka iya canja ta a jihar ka ko a kasar ka ba amma abin da ya shafi maslahar rayuwarka rubuce rubutanka agreement tsakaninka da yan kasuwa yan uwanka agreement tsakaninka da abokananka Ya ce mu tabbatar da muna karkatuwa zuwa ga tarihul hijiri zai hijira shi ne fa asalin kwanastan da musulunci hijirar manzon Allah daga Makka zuwa Madina wannan ne kafin bayan kafuwar addinin musulunci asalin in ana maganar history na musulunci ba wanda ya kai wannan kuma sahabbai da su suka yi aiki in ka dauki hijira kalenda ita ce wanda Allah ya kira ta Qur'ani inna iddata shuhuri inda Allah kirna akara sharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim idan ka dauki wannan nan duka sun sun tabbata a sunna ga al muharram ya zo a cikin hadisi su safar rabi'ul awwal rabi'ul thani duka sun zo a cikin hadisi in ka dauki shawwal ya zo a cikin hadisi in ka dauki irin ramadan ya zo a Qur'ani shahru ramadan alladhi unzila فيه alquran in ka tafsirin zulhijja sun ba su فذلك su duka waɗannan sun tabbata a qur'anance ko a sunnance me yasa za mu yadda wannan mu ababen da da asali idan akwai wurin da bani da ikon na canja ababin darura sai na bani amma idan ina da iko a kasuwa ta ne ko ni zan sanya date din auren yata me yasa sai na aiki da wancan akwai wanda ke da sami akwai wanda ya zo gidan ya ce ba za ka sa jet din auren karka ba sai ka sa wannan babu shi kula ga wannan wajibi ne gare mu mu rika daina sarrafa rai mu daina jin mutane suka likan abin da ba mu sani ba waye ya daga mun bindiga a wurin wa'azi yace sai na faɗa gabanin na fara ko kuma mutum ya ce ladiya in har ya tabbata to abin da kake shakku kai kanka kana tunani in har ya tabbata to me kan har ya tabbata wai miladiyar isa ne tana in har hakan ya tabbata kuma yasa ba a kawo wannan in ka ajiye shi baka huta ba idan ka ce tarihi da shekara dubu ɗaya ɗari hudu talatin da shida akwai bukatar ka ya tabbata idan na ce yau ashirin da bakwai ga watan ramadana daransa ne 14 akwai bukatar na ce ya tabbata ba da bukata kuma abin da nake na san ibada nake yi amma Sheikh Muhammad Sale al sagari mun yace wa kalandar musulunci a rika aiki da Christian calendar daga January zuwa December yace ya shiga cikin hanin da Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya yace an yi wannan ya shiga cikin rike su a matsayin waliyyi ba in ji isa ba in ji shek muhammad bin sale al-usaymi rahimahullah karkashin wannan aya da yar uwata fatara ladina fi qulubihim maradun Allah ya kare mu daga matsike su a matsayin waliyyi sai Allah ya ce awliya awliya'u ba'd sashin su waliyan sashi da aka ce sashi waliyan sashi shin yana nufin yahudu masoya nasara ne nasara masoya yahudu ko kuma yahudu na san yan uwansu yahudu nasara na san yan uwansu nasara wanne ke da na yahudu suna son ne nasara nasara suna son yahudu kenan idan ka faɗi wannan sai ce maka kuma Allah ya ce wa kanatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa kanatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab yahudu sun ce nasara shirme ne nasara sun ce yahudu shirme ne to sai ina ka tabbatar da babu ruwan ya uba na'am to sai ka ce ga hujja wallazi na kafaru arama kuma suratul anfal الذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير Allah yake na kafaru waɗanda suka kafarta ai hum sajin su awliya mafi ya sashi ne kage ai al yahudu suna cikin kafare an nasara suna cikin ne suna cikin kafare dukkanin su suna cikin sai Allah ce sajin suna jibin kan sashi sai yace ku musulmai idan ba ku yi koyi da wannan ba zai da mafitina a bayan kasa wa fasadun kabir da kuma fasadi mai girma malamai suka ce a wannan ayar ne a qur'ani Allah ya fito karare yace musulmai koyi da kafare shine su suna cikin tansashi wa ma'a zalika ku in ba ku yi wannan ba akwai fitina da barna malamai suka ce inda suke son juna suna wannan bai kore wa salatu yahudu da sara a ala inda suke idan babu musulmi a rawun su kadai ne ga yahudu su 50% ga nasara 50% to ba sa shiri da juna suna yaƙi da juna ne na fitan hankali kowanne na so ya rinjaye akan dan uwansa amma lokacin da musulunci ya zo ko kuma ya zama akwai musulmai to yanzu an samu common enemy shi ne an samu abokin gaba guda ɗaya da sun yi tarayya akan gaba da shi to sai su manta da gabar su sai su yaƙi musulmi to wannan shine da su shi yasa za a ga Allah yake kiran su dukkanin su biyu abokanan gaban mu ne ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidhu al-yahud la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al kuma Allah ya nuna mana idan muka so su muna cikin su walan tarda an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum kuma ya ga mana su da nasara duka sun rike addinin musulunci abun izgili ne da batanci ya ayyuhal alladina amanu la tattakhidhu alladina taqabu dinakum huzwan wa la'iban min alladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya kaga kenan duka sun mai da musulunci shine abokin gaban su guda daya shi yasa Allah ya kira su a matsayin sun rike addinin mu a matsayin abun izgili da sharkoliya da batanci ko a ka'ida suka yi gaba da sunan al-yahud wal nasara idan musulunci baya existing a wurin idan babu musulmai a cikin community but as long as akwai muslim umma da ke existing a wurin to suna manta da gabar juna sai da sun samu common enemy suna yakar musulunci da musulmai to ne shine ba'abukum awliya wa ba'abu suna son juna as long as musulmai suna existing a wurin kuma haka muke gani yanzu ka duba irin yadda daulolin yahudu suke taimaka daulolin nasara kafin ta daurewa daular yahudu karfi gindi a duniya ita ce mafi karfin kasar ne annasara a wannan bangaren sun riga sun daure juna gindi don suna yaki da musulunci shine ba'dukum awliya ba sai Allah yake wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda ya jikince ku daga cikin wanda ya jikince su daga cikin ku iya tare da ku wanda ya jikince su daga cikin ku iya tare da su shine wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum amma gabanin mu akwai muskila na hawiya nan ba laifi mai magana da aka ce wa man yatawalla man din nan na menene na sharadi ne man shartiya ka'ida idan ta daga cikin fi'ili mudari ana daura karshen sa amma an sai aka ce wa man wallahu harafin karshen shine lamu sai kuma zamirin kum ya hado amma ba daura lamun ba me dalili na'am jazakallahu khairan zadakallahu ilman wa ibada saboda an goge harafin illa shine ne shine alifun an goge harafin illa don da an bar alifin din saboda goge harafin illa shine daular inda ba a goge ba sai zama mayyata wallahu minkum amma sai aka goge wannan harafi saboda hurufin illa alifun da wawun da yawun ana goge su a wurin daurewa a wasu ka'idoji na hawo to haka yanzu an yi hazifin alifun ne a matsayin ne fi'ili muzariki majzumun bi eh, bi man asharfiyya to haka sai zama wa mayyata wallahu ba sai wa mayyaka wallahu ba wanda ya jibince su a cikin ku shi ma iya tare da su shi ne wanda ya jibince ku a cikin su a cikin abu na addini su yana tare da su a cikin addinin shi shine yadda kake jibintar su ɗaya biyu kake tarayya da su malamai suka ce har ya zama jibintar da ka muku ya yi yawa ya fi addinin ka da kake sai ya zama gaba ɗaya ka koma cikin su shine zama kana ta jikin da su kadan kadan kadan har ka koma a cikin su shine wa mai tawallahu minkum fa innahu minhum shi sa malamai suka ce idan muna wa'azi mu kurka koyon usulul qur'ani ba za ka yi qur'ani cikin sauki ya fito ta musulmai wanda musulmin da aikata kaza ya zama kafiri ba sai hajji yana aiki da usulubi wa man yatawallahu minkum fa innahu min kaga ba ce fa ulaikum hul kafiruna ba duk wanda kace kafiri ba zai kance ka ba ko hadisi yace man tazabba bi qaumin fa huwa minhum ko kuma wa man yasfarku minhu faqad dalla sawa'a sabil wanda ya aikata wannan ya bata bata wacce take bayyanan niyya to shi sa idan kana da awa ka rika agodin ta wani kafiri ne wani dan wuta ne a'a ka rika yake da usulun qur'ani wanda ya jibinci matsalar shirka fa zai iya zama daga cikin mushrikai wanda ya ji jibince su zai iya zama daga cikin su wanda ya aikata kaza ya bata hanya wacce take madaidaiciya inna allaha lalle allah la yahdi bai shiryarwa wani irin shidaya shine allah bai shiryarwa shiryarwa ne na tawfiki shine innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man sha amma la hidayatul bayan fa Allah yana yi wa musulmi da kafiri inna hadaina hum sabila ko imma shakiran wa imma kafura to ne ya shiga cikin jira to haka akwai hidaya na bayani wanda ya jibince ku sai ke Allah bai da mutane azzalumai da aka ce azzalumai ba a samun azzalumi musulunta ba a samun kirki musulunta ba a samun kirista ya musulunta sau nawa kirista tana zuwa su musulunta bai wuce kwana biyu ba ko uku akwai masu tazo nan masu musulunta amma kuma Allah yake bai shiryar da waɗanda suke azzalumai malamai suka ce me wannan yake nufi shine a cikin azzalimai akwai wanda zalincin su ya kai jeji ko musulkan da ya kai jeji musulkancin su to Allah subhanahu wata'ala sai ce kalmar azaba ta tabbata a kansu shine an kofe musu kofar tuba to a kansu ake magana a ma duba cikin suratul yunus innal ladina haqqat alaihim kalimatul azab innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la na'am innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika Allah yace wadanda kalmar mahalicin ka da bata akan su yace la yu'minuna shine akwai kalimatullah shine jama'ar da suka yi zalunci yawa sai a ce to a tabbata tabbas kalmar Allah ta tabbata ko irin waɗannan ba sa ba. amma ko ma bayan wanda zalunci bai yawa ba kafirkin bai yawa ba kalimatu da bata tabbata a kansu ba to Allah subhanahu ta'ala kan ya shirye da su shi yasa muke samu suke zuwa su kafi musulunci Allah subhanahu ta'ala ya kare mu daga jibintan al-yahud wal nasara amma gabanin mu tsaya shine kalma ta karshe ababe biyu Allah bi hana mu aikata da su ba shine ihsani kyautata musu bai da abinci da saya masa yana neman kudin makarantar ƴaƴansa za su tafi koyan mas English biya musu yana neman kudin mota zai je gaida mamarsa a ka biya masa yana cikin harin lafiya saya masa magani wannan halal ne shine ki ihsani an tabarruku na biyu addini ya waje samu musu adalci wa tuqsitu ilayhim a ramadu da kuma ta ina sai mu tsaya kai لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله ababe biyu ga waɗanda ba su yaƙe wa bakin al-yahudu wal nasara ababe biyu halan ne na farko an tabarruhum shine ihsani kyautata musu da abin da shari'a ta amince na biyu wa tuqfitu adalci shine al-adl wannan guda biyu Allah ba mu ikon yi gare su wannan bai daga cikin jikin kansu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina ga ba za mu tambaye ba da malam mai tauhidi ya zo sai mu ba shi dama ya zo ya gara san akwai sanarwa daga baya sai injiniya ya zoye malam mai tauhidi mazo kusa zo ka kujerar tsarin mazo zo zo malam mai tauhidi kenan kan ka san duka za a so ga malam mai tauhidi ko gara wani malam mai tauhidi kamar na abun nan aiko malam mai tauhidi ba ta lokaci ne gabatar da shi ko to ba bukatar na cewa ne malamai suka ce wai fa ta'riful karun inkarullah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 da mu musulmi muka samu kanmu na wasu matsaloli to muna gan ba mun yi haka din ba muna ga kamar kawa wannan babu hasada abin da ya sa muke kokarin ziyartar manya-manyan malamai irin nan saboda halin da yan uwa musulmai muka samu kanmu a ciki na wasu abubuwa na kwarai wanda in ba an yi haka din ba mu a tunaninmu ya za a yi a gyara na farko shi ne a gawo tambaya wajen shi malam imam isa ali ibrahim fantani aliyu fantani ko a gawo tambaya wajensa bayan ya amsa wanda ya amsa wanda aka amsa masa maimakon ya ce alhamdulillah ya je aiki da shi sai ya dauki tambayar sai ya to har ya kai wajen mai tauhidi an gane ba don wani abu dama yana haka ba don Allah to za mu magance wannan in Allah ya yarda kuma abu na biyu shine a إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا tatanazzalu alaihim almalaikatu Allah ta tsaf a takaice dai a tsaya wajen Allah kada hada wa Allah kishiya to in ba da wannan zumuncin ba ya za mu yi mu gwada wa al'umma Allah shi kaɗai ne domin tana iya in shi imam ya ce Allah shi kaɗai ne shi kuma wancan ɗin shi kuma ya ce Allah bayan Allah ɗin ma da wani kaga misali subhanahu wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah wabtagu ilayhi alwasila So sai aka ce a'a ai ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma yazo yace duk wanda ya karasa ma'ana an gama kiran sallah bayan kai shahada din da la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma zuwa karshe ko annabi ce halal lahu shafa'ati yawm al-qiyamah ko to kaga ana gane abin da muke nan da yake wajen ilimi ne ba wani bukatar sai na kowa gane ba kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man ahya sunnatan kana ma'itil janna wanda duniyar raya sunan da da ta mace ba amfani da ita to zai zama tare da ni da shi aljanna to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gwaggwada wasila din nan to sai kuma aka samu wasu suna tunanin a wannan hanyar za a ji ba wata hanya daban za a ji to ta wannan hanyar ziyara shine za mu dace da wancan hanya mu dora mutane qala Allah qala rasulullah to ire irensu da yawa wanda dogon bayani ba lokaci to mu dai mun zo na farko ziyara domin Allah a jiya muna masallacin bakin kura kuma sun karbe mu da kabbara kamar yadda kuke sun karbe mu da murna Allah ya musu albarka Allah ya kan iyayensu Allah sa suna aljanna sai garan jiya muna tare Imam Idris Abdul Aziz Anam sun karbe mu da kabbara bayan wannan kamar ma kan mu tashi a kudan to alhamdulillah su ma Allah ya musu albarka ka saka mu da aljanna ga shi kuma anan an karbe mu da kabbara Allah ji dan mahaifa Allah ji dan mahaifa Allah sa a gama lafiya to dalilin ziyarar kenan Allah hada kan musulmai wa hada kan sanai. Muna masu farin ciki da wannan ziyara Allah ya sa a mizanin kyawawan ayyuka. Hadisi cikin Bukhari fiyayyen hadisa sallallahu alaihi wasallam cewa ah, la yadkhulu aljannata fasiqun wanda ke yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka wa malam ya haya mai tauhidi da aljanna saboda wannan ziyara da ya kawo mana. Allah ya jikan iyayensa da malamansa. Allah ya tarawa Allah ya sun babata a Allah ya shiga ba Alhamdulillah za ba zan ba wa injiniya ko sanarwa sai ya yi mu suna da ya hakura da tambaya ko malamin Allah ya saka da kai a zauna ba komai zauna ma da zauna zauna ma zauna ana kai gudunmawa da wani bawan Allah ya karo wani gudunmawa na ce dubu biyar yana neman a Allah ya ke ladar da bari mahaifinsa dubu biyar na yarinta da ta rasu Allah ya yi ladan kabarin da kuma wata ce na addu'a daban-daban da daga cikin abubuwan da za su yi ta shi na za a danne mata da wata shi ne na da ke ma mana da yan uwa suna ta addu'a Allah ya sa ya yi a cikin da za a fara wani sai kuma masu neman addu'a daban-daban wanda lokaci ba zai ba da dama a ba insha Allah wani zai faru a to Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya ji yayin mu da malaman mu Allah ya sa mu abin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka abin da ya fi mu Allah ya sauwake mana abin da za mu iya Allah wuce mana gaba abin da muka aikata Allah ya sanya albarka a cikin sa muna roƙon Allah ya hada mu da duk alherin da muka roƙa da wanda ba mu roƙa ba ya kare mu daga sharrin da muka nemi kariya da wanda bamu kariya ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم هذا هو ما يليق بالله التوفيق